To dandalin VOA bakwancin wa ya samu yau. So uh, sunana Usman Suleiman Aliyu but a waka in ce nickname dina Shamaki D Nice aka African Young Mula haka mutane suka sani da shi. D Nice. D Nice yawa aka mm. African Young Mula. Haka mutane eh yes Young Mula. kamar don haka. A ah, don eh, din ne? Don eh to. Na kudi ko na waka? <laughs> Na komai ma insha Allah. <laughs> To. Um, a wakar kai a hip hop kake ko ko a rap ko a reggae eh to gaskiya kusan ba wanda na yi duka zan yi rap zan yi afro pop mm. zan yi reggae zan yi blues na yi madi na yi suna ka cinyedu ga din tinye du a ah, haba to ah. za a bar wa ragowa a ah, to ai kin san aka ce a kowace kwarya akwai abokin birnin ta in abin ya fi karfi na kin ga ba zan dauka wa kaina ba amma kowane insha Allah amma wane aka fi eto eh gaskiya an fi yin afropop afropop irin ta fela kenan irin kaman waƙoƙin naija haka afropop kin ga kaman waƙoƙin su kaman davido hmm. kin ga yawanci davido whiskey a olamide yawanci afropop suke yi me ji hankalinka ka fara waka eto eh abin da ya ji hankali na na fara waka waka ce aka yi wa mahaifiya to ni kuma gaskiya i love my mom so much ina son ta a wani mawaki na ne ana ce mishi umar m sharif mm. shi yi wannan wakar ta mahaifiya kusan zan iya cewa 7 to 8 years back mm. aka yi wannan wakar to dama ina da ra'ayin waka ina da mm. interest din yin waka so amma ban taba yi ba sai wannan lokaci sai abin ya kara min kore sai na zuwa kanta ta neman daɗi na ga eto something gai da ke mahaifiya ba yake a duniya Allah ya biya ki mahaifiya eh, ta yawa ita ce ta ja hankali na na zo na fara waka kuma amma gaskiya da nanaye na fara mm. da na fara nanaye kuma daga baya sai irin waƙoƙin kudu waƙoƙin turanci haka yake burge ni sai na ga ah, to bari ni ma in shiga a dama da ni da wace ka fara eh lokacin da muka fara mun fara ne da bibi haufa ni da abu mai ana cewa baby haufa kuliyo temper da saurin fushi zai canza miki super Hmm, if you dance, I will dance. Aboki zomta or something. Yes, Eh to a lokacin da na yi wannan wakar akwai wani mai gidana kusan a friend ne amma zan iya cewa mai gidana abu megi wanda shi yake bani shawarwari yana ganin kamar na da talent zan zo studio zan ba wasu ideas kuma ya gani bana yi sai ga to gaskiya kamata a ce in yi waka makamancin haka sai ya kira ni ka je ka samu mana kuros wani mu fitar da waka da shi sai na je na zauna sai na samu mana wannan kura su ɗin hafa baby ta wannan ta kulin tamfa eh to a lokacin akwai wata yarinya wadda muke soyayya da ita haka ana ce mata halima mm. so a lokacin mun dan samu wani saɓani da ita eh. sai ina zaune sai na deep thinking dina sai na ga a ah, to ai na yawan wance laifi <laughs> bari yawa bari mata waka ko in ta ji duk da ban kama suna na ce wance ba eh. amma in ta ji maybe abin zai dan yi kulin temper ɗinta. Da ta ji abin ya kulin temper ɗinta? Eh to a lokacin da dab da gaskiya za a yi mata aure. Ah, Muna soyayya da ita tana suna ina son ta amma mahaifinta mm. ya riga shi ya zai mata aure a lokacin ban samu damar gabatar mata da wakar ba har dai muka dan samu sabani da ita haka dai muka nan fita saboda saboda kin san aure. Mm. yau yana da abu ne mai daraja eh. yau shi yasa sai na fita kuma ba kyau nema cikin nema yau to bayan wannan mm. wani irin sakonni kake isarwa eto eh to a waka gaskiya mafi akasari ina isar da sakonni kamar rayuwa haka mm. na wadi in zaki gani kamar mu matasa mm. muna yawan shaye-shaye sata fyaɗe da dai sauransu duk ina isar da sakon da ya danganci haka to a rera muna afro ya wato afropop inda akwai wani waka da na yi ni da abdurrahman da nake cewa amma rapin na mishi wani yaro ne na feature din shi na ce if you love me once i will love you twice baby you look so nice set your eyes on me i will give you all you need ko a kano city an samu ba karya ina wunin ku ina gajiya sha muke na tashi lafiya waka nake zuba watan daren jiya na zama sarki ne sha tambaya mm. kawai wanda <laughs> wannan ai wata eh to tunda aka yi komi da ruwan mm, duk sai ka taɓo duka to ina da waka ta ta nanayi kuma ita ai kai ta nanayi ta kafa ai to akwai yanzu kai mana rege rege mm. a sidi na yi R&B da yake rege din ba to yanzu sai kai mana R&B din to ina da wata kyakkyawa ce a farkwatance halimatu sadiya bai bin ta halima can ce kuma aka daɗewa? eh to wannan gaskiya ba ita bace ba da yake ni to ta halimomi kake yi a'a kin san an ce haɗuwa. Eh. ita ma wannan Allah ya haɗa mu da ita kuma ban dai yi waƙar takamaimai ni ba akan wata na yi waƙar ba kawai akan kin kaina na sa mata halimatu sadiya a rera mana miji wata kyakkyawa ce a barkatance halimatu sadiya ta iya kwalliya gadin fu in ta yi dariya tafiyanta kamar na hawainiya ko ma in ce zinariya kawai ya dai yanin da yi wata matsala da har ka ji kuma ka daina waka ito eh gaskiya na fuskanta Wace? da wata time ina suku. a da yake kin san shi ɗalibi mm. mutum ne mai yawan spending yi wancan yi wannan yi wancan so wani lokaci sai irin na broke haka mm. bani da kuɗi kuma ina so na je na yi waka a studio mm. sai abin ya dame ni mm. ina so na je na yi waka wani waka ne kamar na na aure haka ina so na je na yi waka amma a lokacin bani da kuɗin da zan yi wakar amma ina ganin idan na yi wakar na tafi da ita a lokacin a wajen bikin zan samu kuɗi da yake an gayyace ni kuma sun bani kuɗin su dai at least sai na ɗan using ɗinsu to a lokacin gaskiya raina ya ɓaci sosai na rasa sama ko ƙasa ya zan yi ba in je in ce mama kaza da Allah help me with kaza mm. kuma za ta ga ah, waka kake kuma ni ba aljan saboda a lokacin ina waka ne ba ba ta so ba mm. ba kuma tana so ba ta so ba dai 100% yau ba kamar yanzu ba oh, yau kamar yanzu da ta bani go ahead wani sa'ilin ma ina neman gudunmawa za ta bani word of advice kamar yoruba haka zan ina sa yoruba a waka na da yake mahaifiyata tana da relation da yoruba tana jin yoruba zan ji zan tambaye ta mama me kaza yake nufi me kaza yake nufi gudunmawa ma har na kuɗi takan ban ta ce ka je you can go and produce abu mai muhimmanci. Um, al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko mana amshi rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata aka wayar salula ko iPad ko laptop idan muka ta tsiye ka za ka iya mana freestyle ko za ka sha kayi ko mabi bi ka bashi to a voa ko VOA VOA Voice of America oh Voice of America to VOA kuna kokari a gaskiya VOA kuna ba mu gudu something dibi ne ba shi gaskiya eh, eh a a wannan abi ka ba shi yau abi ne ba shi zuwa a ban sha kai ba ban <laughs> a ban sha kai ba to muna sosai. baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya